إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 muna fatan allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mun waye gari lafiya mun saki dawa wannan sati mai albarka don ci gaba da tattaunawa akan abin da muke tattaunawa a kai na makarimul akhlaq kyakkyawan ɗabi'u ko nagartattun ɗabi'u ko kuma halaye na girma wanda shine abin da musulunci ya zo tuntuni ya dinga magana a kansu a darussan baya cikin amincewan allah tabaraka wa ta'ala Mun yi magana akan mu'amala tsakanin bawa da Allah tabaraka wa ta'ala sannan muka yi magana akan mu'amala tsakanin bawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu baya raye to amma akwai abin da Allah ke bukata mu kiyaye wajen mu'amalar mu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan bayan wannan muka biyo da magana akan tattaunawa kan maganan iyaye duk da cewa lokaci ya mana abin da ya saba mana a wancan lokaci din za mu dora akan wannan sai dai kafin mu shiga wato dunkulallun maganganu akan abin da ya shafi kyawawan halaye wannan abu ne wanda musulunci ya zo da su ba zai taɓa yiwuwa mutum ya zama cikakken musulmi ba ya samu nasarar duniya da lahira sai ya haɗa mu'amala mai kyau tsakaninsa da Allah Ta baraka wa ta'ala da mu'amala mai kyau tsakaninsa da sauran bayin Allah zallan sallah da zallan azumi da sauran abubuwa da suka shafi bangaren Allah kaɗai baya yiwuwa ya zama da ya sa mutum ya samu aljanna kai tsaye face sai ya kyautata kuma tsakaninsa da sauran bayin Allah zai iya samun aljanna in ya kyautata tsakaninsa da Allah ba tare da ya kyautata tsakaninsa da sauran mutane ba amma kuma watan wata rana ba mamaki Allah ta'ala ya ajiye shi a wuta zuwa wasu shekaru zuwa wasu watanni irin watannin lahira wanda ke dauke da magana akan cewa wa inna yawman inda rabbika ka alfinatin udun yi yini daya a gurin Allah tabaraka wa ta'ala shekara dubu ne to kaga wannan shekara dubu din nan sau sau 30 dubu sau 30 kuma sau 100 sau 360 kaga shekara guda kenan kaga wannan kuma a ce mutum zai shekara dubu a cikin wuta saboda wata matsala guda daya ta tsakaninsa da wani bai kamata mutum ya yi wannan ganganci wa kansa ba tabbas Allah ta'ala na iya yafe maka laifin da ka masa amma tsakaninka da wani Allah ta'ala bayi yafiwa bayi yafiwa sai ka warware tsakaninka da wani din in ma ka nemi yafiyansa ya yafe maka in dukiyarsa ka cinye sai ka nemi yafiyansa ya yafe maka ko ka mayar masa da kayansa wannan shi zai sa ku warware tsakanin kai da Allah tabaraka wata'ala idan mutuncinsa ka taɓa sai ka nemi yafiyansa ko kuma ainihin in ya kama amma haddi amma haddi na bulala tamanin idan ya kama ya zama kazafi ka masa kazafi na zina ko kazafi na ainihin luwaɗi ko kuma wani abin da yake kama da wa'annan ka masa in baka ba tabbas mutum zai sha wahala a gaban Allah tabaraka wata'ala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani akan mafi kyawun ku mafi ainihin nagartanku wanda ya fi kusa da Allah ran tashin alkiyama ya fi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashin alkiyama shine ahsanukum akhlaqan wanda ya fi ku kyawawan hali in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai zama yana kusa da manzan Allah ran tashin alkiyama matsayinsa da darajarsa ta kai shi dab da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zan tabbas al'umma sun jinjina masa wajen kyakkyawan halinsa da kyakkyawan ɗabi'ansa da sanin ya kamatansa da ije zamantakewansa da dukkan al'umman da suke kewaye da shi wayannan al'umman na kusa ne da shi kamar iyaye kamar yayyu kamar kannai kamar bafannu kamar innoni kamar gwaggwannu kamar ainihin sauran kawunnai koko na nesa ne wayanda ba su hajaba da wata dangantaka da shi amma watakila akwai dangantaka ta makwabtaka da dai sauran wani abun da ya hada su to wannan shi ma Allah na jiran mutum ya kiyaye musu hakkokinsu don mu'amalar ta yi kyau saboda mutum ya samu shiga aljinnan tashin alkiyama kamar da na faɗi a farkon wannan magana ɗin hakkoki guda biyu ne na Allah tsakanin bawa da Allah da kuma hakki tsakanin bawa da bawa wannan shine abin da Allah ke faɗa cikin karshe karshen sotin na hali kafin ka tsallake kan boda Allah ta'ala ce inna Allah ma'a ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da waɗanda suke da takawa shine ita ce mu'amala tsakanin bawa da Allah tabaraka tabaraka wa ta'ala walladhina hum muhsinun kuma da wa'anda suka zama masu kyautatawa wannan kyautatawa din ita ce mu'amala tsakanin bawa da dukkan wanda zaka hadda shi a cikin rayuwarka zaka hadda shi ne a makwabtaka ta gida za ka haɗa shi ne a makwabtaka na gurin aiki za ka shi ne a makwabtaka ta kasuwa za ka haɗa shi ne a makwabtaka ta gurin sana'a lalle Allah ta baraka wa na jiranka wajen mu'amala tsakaninka da shi ta zama mu'amala ce mai kyau kar ka masa mu'amalar da zai nemi hakki tashin alkiyama abin ba zai yi daɗi ba a nan duniya ne ake yafiya babu wanda in an je gaban Allah zai yafi maka komin yaya duk kusancin ka da shi duk dangantakan ka da shi duk yanda ya kai ga matsayin yana son ka in an bayyana a gaban Allah tabaraka wa ta'ala matukan baka masa abin da ya dace ba a gaban Allah babu yafiya Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu'un illa al-muttaqin ya juna a ran tashin alkiyama abokan abokan gaba ne in ji Allah za su yi gaba da juna sai dai waɗanda suka yi soyayya akan tsoron Allah kai kowa ya kiyaye hakkin da ya kamata a kiyaye to in Allah da ba za a samu matsala ba bi iznillahi ta'ala karka yadda a waye gari a nan duniya ya zan kai ake haƙuri da kai ba haka ake so ba kai ka zama mai haƙuri da al'umma ka zama mai haƙuri da jama'a kar ka zama ɗabi'arka kai baka da haƙuri a'a musulunci bai zo da wannan ɗabi'ar ba ka zan kai ne kake haƙuri da su kar ka yadda a rika cewa ya kake ana tambayan wani ya yake haƙuri da kai ya yake juriya da kai kuma har bakin al'umma gaba ɗaya ya zama ya haɗu akan cewa kowa ya mu'amala da kai haƙuri yake da kai tabbas in mutum ya samu kansa a irin wannan hali da wahalan gaske ya sha a gaban Allah an tashin alkiyama ba tare da ya haɗu da azaba irin azabar da za ta masa da hankali a gaban Allah ta wata ala ba ita kanta wannan rayuwar da muke cikin ta a yanzu dalilai masu karfin gaske sun gwada waɗanda suka iya juriya da haƙuri da mutane su suke samun nasara a rayuwa duk wanda ka samu aka ce maka ya kai wani mataki a rayuwarsa ya ci gaba a rayuwarsa ya haura a mulki ne ya haura ya kai wani mataki a ainihin ilimi ne ya kai wani mataki a sana'a ce ya kai wani mataki to sai ka samu daga cikin abin da ya sanya ya haura ya samu wannan matakin akwai haƙurinsa da mutane juriya da yi da mutane ya yi haƙuri da waɗanda suke sama da shi ya yi haƙuri da sa'anninsa ya yi haƙuri kuma da waɗanda suke ƙasa da shi wani sa'i hatta 'ya'yanka sai ka yi haƙuri da wasu abubuwa wajen sanya su akan hanya da nasiha da faɗa da kuma jan kunnen har su yi seti sai ka yi haƙuri wani lokaci iyalanka sai ka yi haƙuri da su mijinki sai kin yi haƙuri da shi iyayenka sau da wani sa'i za ka samu abin da kake samu baya mai wani mai yawa ba ne za ka kai musu amma sai ka samu wasu iyayen suna da ainihin ƙarancin godiyan Allah ta baraka wa ta'ala suna da mudaddan hali sosai suna ganin kaman kana samu mai yawa ka ki ka ba su ne dole sai ka yi haƙuri dole sai ka jure dole sai ka kau da kai yadda ya kamata da wannan zaka samu kaiwa gaci a gaban Allah tabaraka wa ta'ala da wannan zaka samu nasara a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan hali halin manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama halin manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sha gaban kowa a wannan ɗabi'a din shi yasa da kansa ya yace inna ma istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u ma'ana dukkan annabawan da suka wuce sun zo da kyawawan ɗabi'u daban-daban daban-daban daban-daban dukkan suna da kyakkyawan ɗabi'a sosai a zamanin su babu wani wanda yake da kyakkyawan ɗabi'a kamar su sun cika dukkan hali na kyau hali na girma hali na sanin ya kamata to amma kuma kowane annabi akwai abin da ya fi fice da shi wajen ainihin darajarsa wajen kuma kyakkyawan halinsa kamar annabi nuhu alaihi salatu wasalam juriya da iya isar da sako ya yi fice da wannan kamar annabi musa alaihi salatu wasalam baya iya kau da kai daga inda ya ga za a saba wa Allah ko za a tanne hakkin wani ya kai tsayi wanda ka in ya kai ma ya yi naushi saboda a mutu domin ya kare hakkin wani annabi Musa ya kan kiyaye ya kan yi wannan alayhi salatu wasalam kaga wannan kyakkyawan ɗabi'ansa ta nan ne sannan akwai annabin da ya zama yake da haƙuri da juriya cututtuka sun same shi a rayu a rayuwarsa amma ya yi haƙuri ya jure da wannan har sai da Allah ta'ala ya masa kirari ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab inna wajadnahu sabiran Allah ce mun same shi mutum ne mai haƙuri ni'mal abdu ma madalla da wannan bawa in ji Allah innahu awwab mutum ne mai komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai annabin da ya zama dukkan barazana da za a masa wato kyawawan halinsa ya fice ne ya fice ne wajen ganin cewa duk barazana da za a masa ba zai jiya da baya ba irin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam abul anbiya'i jagoran tafiya an ɗauke shi aka wurga cikin wuta amma bai ja da baya ba abin da ke cewa kawai hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunan hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil tun daga saman al'arshi Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da wutan qulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul aksarin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai muka ce wa wuta ya ke wuta kuni Barjan, ki zan mai sanyi wa salaman sanyi mai aminci ala ibrahim a bisa annabi ibrahim alaihissalatu to kaga kowane annabi na da abin da ya yi fice a kyakkyawan ɗabi'a ɗin, duk da sun haɗa kusan duka amma akwai kowanne akwai gun da ya fice to amma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya zo daga ƙarshe shine digon ƙarshe na annabta shine jallayi na ƙarshe na annabta daga shi Allah ta'ala ya rufe saƙonsa ya rufe yin magana da wani ta hanyar turo masa turo mala'ika ya magana da shi ko kuma Allah ta'ala ya magana da shi baka da baka ya rufe wannan sai dai in ya ga dama ya turo wa mutum tunani na gari irin tunanin da ba zai saba abin da manzan Allah zo da shi ba sallallahu alaihi wasallam daga kan manzan Allah an rufe annabta sai Allah ta'ala ya bashi dukkan abin da ya bawa annabawan nan gaba daya dukkan abin da aka baiwa annabi Nuhu an baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da aka baiwa annabi Ibrahim an baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da aka baiwa annabi Musa an baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da aka baiwa annabi Isa annabi Ayyub annabi Harun duk an baiwa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to kuma bugu da ƙari an ƙara masa wasu abubuwan da ba a basu ba shi yasa da ba a basu ba shi yasa yace innama bu istu an turo ni ne li'utimmima domin na cika makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u abin da ya rage annabawan ba a basu ba to ni na zo da shi saboda haka sai zan ya haɗa nasa da kuma nasu duk ya haɗa gaba ɗaya shi kaɗansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina tabbas haqiqatan Allah tabaraka wa ta'ala yayi baiwa yayi kyautawa mu'minai inji Allah tabaraka wa ta'ala idh ba'atha rasulan yayin da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu wani manzo mai girma mai daraja min him. dan cikinsu ne sun san shi sun san dangantakansa sun san amanansa sun san gaskiyansa sun san kyan halinsa sallallahu alaihi wasallama idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi ya karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim ya wanke su daga zunubansu wa yu'allimuhumul kitaba ya koya musu fassaran ayoyin wal hikima da sunnarsa wa in kanu min qablu la fi mubin duk da cewa gabanin zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mutanen makka da duniya gaba daya ana cikin bata da duhu mai tsananin gaske amma zuwan manzon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi sallama duhu ya yaye haske ya bayyana lokaci guda da zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya shahara da wasu halaye nagartattu tun gabanin zuwan musulunci tun gabanin a fara masa wahayi da wannan ne umuna khadija radiyallahu anha ta yi masa kirari ta masa jinjina lokacin da suka je lokacin da ya tafi kogon hira ya hada mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya masa ya masa wahayin farko da karanta masa ayoyi guda biyar din farko na suratul alaq ka faɗin Allah tabaraka wata'ala bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana malami lam aka ce kai karatu yace ni ba mai karatu bane malaika jibril ya matse shi ya sake ce masa yi karatu yace ni ba mai karatu bane malaika jibril ya sake matse shi ya ce masa karatu ya ce ni ba mai karatu bane ya sake matse shi kaga wannan ke gwada maka daga cikin halin girma da halin daraja da mutunci shine mutum abin da bashi da shi ya ce bashi da shi abin da wato mutum ya zama mai gaskiya a koyaushe duk wahalar da zaka sha ka yi hakuri ka tsaya akan gaskiya ya matse shi madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kame kame abin da zai ce ni ba mai karatu bane ya sake matse shi ce ni ba mai karatu bane ya sake matse shi matse wanda yafi na da amma jida kai ce ni ba mai karatu bane ni ba mai karatu ba ne wannan ke gwada mana duk abin da ka sani na ilimi ka tsaya a kansa abin da baka sani na ilimi ba kar ka yi kame kame ka tsaya akan baka san shi ba ba komai darajar ka ba faduwa za ta yi ba mutuncin ka ba faduwa zai yi ba ba za ka faɗi ba insha Allahul Karim Allah ɗaukaka maka daraja zai yi al-Imam Malik rahmatullahi alayhi yake cewa la azri nisful ilm ban sani ba shi ma rabin ilimi ne ban sani ba amma tambaya akan abin da baka sani ba ka ce eh baka sani ba to shi ma rabin ilimi ne wannan sai Allah ya daga ka ka mai da ilimi zuwa ga Allah an tambaye ka baka sani ba ka ce Allahu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka sani mutanen kasan Iraki sun taba da tawaga babba zuwa ga al'imam malik rahmatullahi alaihi a cikin garin madina ana maganin alibul madina ana, ana kaifa yufta wa malikun fil madina ana maganan la yufta wa malikun fil madina ana cewa babu wanda ya sai bada fatawa in malik na cikin garin madina ana bada bayana kan cewa waye isa ya bada fatawa alhali al'imam malik rahmatullahi alaihi na cikin garin madina suka turo jama'a tun da kasan iraki da ainihin Guziri da za su zo sosai su zo su zauna gurin al'imam malik su masa tambayoyi shi kuma ya ba da amsa saboda a koma da wannan tambayoyin can kasan a ba da bayanin ga abin da alimul madina ya ba da bayani suka zo suka same shi tambayoyi ne ɗarurrukan tambayoyi aka dinga karanta tambaya yana cewa ban sani ba yana cewa ban sani ba yana cewa ban sani ba yana cewa ban sani ba duk tambayoyin gaba ɗaya ce ba abin da ya sani a tambayoyin sai guda uku kawai ba da amsa sai guda uku ya ba su jawabi suka ce to yanzu me kake so mu je mu ce musu mutane sun kashe dukiyarsu sun yi asusu sun taso mu kowa ya kawo irin tambayarsa irin tambayoyin da suka sha kan malaman da ke garinmu mu zo cikin garin madina birnin ilimi gunda nan ne mabubugan ilimi gaba ɗaya man wahayi mu zo wannan gudun, mu same ka kai aka sani ka ba da fatawa akan abin da aka aiko mu amma mun maka tambayoyi da yawa ka ba mu an kan guda uku sauran ka ce baka sani ba me kake so mu je mu ce musu sai ya ce musu in kun koma gida fa lahum ku ce musu qala malikun la adari malik ya ce ban sani ba wannan cewa ban sani din nan ba da yayi da gaske kuma bai sanin ba ne har zuwa yanzu ana karantawa a matsayin darajar al'imam malik rahmatullahi alaihi a cikin matsayin ɗaya daga cikin abin da ya kara al'imam malik mutunci yadda ya kamata mu dawo kan kissar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi da mala'ika jibrilu bayan mala'ika jibrilu ya masa matsa ta uku sai ya karanta masa wancan ayoyi na iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam bayan ya bar shi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya dawo gida cikin damuwa cikin tashin hankali yana gani kaman yayi gamo ne kaman ya samu matsala ne kaman yayi kicibis ne da aljanu kamar an turo masa wani abu ne na sihiri hankalinsa a tashe ya dawo gida gurin ummu na khadija radiyallahu anha yana ce mata zammiluni zammiluni zammiluni zammiluni zammiluni zammiluni laqad khashitu ala nafsi yana ce a lullube ni a lullube ni hakika na ji tsoro wa kaina hakika na ji tsoro ina ganin na yi gamo ne ina ganin na samu kicibis da mazajen ɓoye ne me ta ce masa wannan shine nassin kuma muhallin shahid dinmu me ta ce masa ta ce kalla lan yukhziyaka Allahu abadan ta ce ba haka bane Allah ba zai kunyata ka ba har abada Allah ba zai wulakanta ka ba har abada abinda ta ambata masa ba maganin yawan sallah bane ba maganin yawan azumi bane a'a a lokacin ne ma aka fara wahayin farko tukunna ba a kai shekarun da za a fara maganin ayi sallah ko ka ayi sallah ba ko ayi azumi ko ayi azumi ko ayi aikin haji ko a ayi wahayin farko ne yanzu saboda haka ba maganar sallah take magana ba ta ce masa me ta ce kalla lan yukhziyaka kallahu abadan Allah ba zai kunyata ka ba har abada saboda mai Allah ba zai kunyata shi ba ta ce kana da wasu halaye guda hudu manya-manyan halaye duk wanda ya rungume su a cikin makarimul akhlaq ɗinsa a cikin ɗabi'unsa akwai waɗannan halaye guda hudu Allah baya kunyata shi Allah baya kada shi Allah baya jefar da shi Allah ba zai bari jama'a su ga wallansa ba na farko ta ce kana ɗaukan nauyi nauyin waɗanda ba sa da shi wanda bai da shi kakan yi ƙoƙari abin da ka samu ka bashi na biyu kana tufatar da wanda ke cikin tsaraici na uku kakan shiga cikin matsalar ma da ba taka ba ka je ka fada ciki sai ka magance matsalar na hudu kana sadar da zumunci wannan abubuwa guda hudun jirba ce ta gwada a tintin tun a jahiliya duk wanda ke da wa'annan halaye guda hudun Allah baya wulakanta shi Allah baya tuzarta shi Allah baya jefar da shi Allah baya jefar da shi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda idan ka dubi littafin Bina'ul Akhlaq na Malam Abdullahi Salimul Qurashi Allah ya gafarta masa ya sake nana ta wa'annan kalmomi masu albarka yana cewa manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya ɗauki wa'annan halaye guda hudu a cikin rayuwarsa Allah baya wulakanta shi kafin ka isa ga Allah ran tashin alkiyama ya baka aljanna a nan duniya duk wanda ya nemi ya taka ka wallahi za ka taka shi ba zai isa ya wulakanta ka ba bai isa ya ga bayan ka ba bai isa ya kalle ka da kallon banza ya sha ba ba zai yiwu ba sadar da zumunci taimakawa duk wanda ya dace ka taimaka masa ɗaukar nauyi shiga cikin damuwan mutane ka ga damuwan mutane damuwar ka ce in dai za ka yi wannan a cikin rayuwarka in Allah ya da Allah ba zai jefar da kai ba Allah ba zai wulakanta ka ba ma'aiki annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa a sadakatu, ita sadaka da taimakon wani taqi'u tana kare masar su mummunan faduwa in dai ka taimaka wani da abin da Allah ya baka duk wanda ya kamata ka taimaka masa ka ya dace ka taimaka masa kana da abin da za ka taimaka masa ba ka kyashin ka taimaka masa to Allah ta'ala ba zai bari ka yi mummunan faduwa ba ko da wani abu ya zo ya dan same ka ta kaddara ta Allah kai tangal tangal kaman za ka faɗi Allah na ajiye maka tangan da za ka jingina a jiki ba zai bari ka wulakanta ba ba ɗabi'ar Allah ba ce tabaraka wa ta'ala wai ka zan zaka taimakawa wani bawansa shi kuma Allah ya bari ka wulakanta Allah baya haka saboda kai yana daga cikin hali na gari yin wannan kuma kana gani ko da wani mutumin banza ne in ya zan daga cikin halayensa akwai taimakawa al'umma din to Allah ta'ala kan bari ya ci gaba da murzazzaransa har zuwa wani lokaci kafin su haɗu Allah ran tashin alkiyama in zai saka masa akan wancan in kuma amma dai a nan duniya kan ba zai faɗi ba insha karim ba zai faɗi ba insha Allah saboda haka mutum ya zama yana da kokari wajen ganin yayi abin da ya kamata wayannan ɗabi'u guda hudu sadar da zumunci taimakawa wanda bai da shi tufatar da wanda ya dace ka tufata da kuma ainihin shiga cikin damuwan mutane wannan na sa Allah ta'ala ya ma rumfa irin rumfan da koda wani ya nemi ya kai ka cikin rana ba zai iya ba wallahi ba zai iya ba duk wanda ya nemi ya sa kafa ya tatile ka taka kafansa za ka yi sai ka karya shi wallahi ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya ba zai iya ba to kun ga tunda har ummu na khadija radiyallahu anha ta iya ba mu wannan ba za mu ce satan ansa ba amma ta iya ba mu wannan kilo din ta iya dan kinkisa mana wannan na daga cikin abin da take ganin babu wanda ya isa ka da annabi sallallahu alaihi wasallam aljanu ma da annabi ke tsoron ko su za su kawo masa farmaki su taba shi in dai za ka kare waɗannan abubuwa guda hudu in Allah ya da duk wani mugun aljani ba zai iya samun nasara akan ka ba bai isa ba bai isa ba idan maka dubi wata aya can cikin suratun nisa'i wadda ake ce mata ayat hukukin ashara ayat da ke dauke da hakkoki guda goma a ciki hakkin farko ne Allah ya ambaci hakkinsa duk sauran hakkokin mutane ne eh, da wannan mutum ke zama nagartaccen mutum Allah ta'ala ce wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wal jari dhil wal jari al junubi was sahibi bil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana man kana muhtalan fakhura Allah ta'ala ya ce wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku yi tarayya da Allah da kowa da komai da ko da komai ko da kowa kar ku yi tarayya da Allah da wannan wato hakkin farko da ke kan mutum mu'amalar farko da ke kan mutum da ba a cewa wannan na da nagatacciyar mu'amala sai ya kiyaye wannan lamba ta farko da Allah ya ba da bayani wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku tarayya da Allah da kowa na biyu wa bil walidaini ihsana hakkin iyaye kaga na biyu kenan wa bi bidhil qurba dangi makusanci a ba su hakkin su wal yatama marayu a ba su hakkin su waljari jari dangi makusanci a bashi hakkinsa waljari jaril junubi dangi na nesa a bashi hakkinsa wa sahibi aboki na kusa a bashi hakkinsa Wa bin sabili matafiyi a bashi hakkinsa wa ma malakat aimanukum wa'annan bayi da yara da ke kasan ku ba su hakkinsu in ji Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah baya san duk wani mai fadin rai mai jiji da kai mai alfahari Allah ta'ala baya san sa kaga duk wannan na gwada mana Allah na bada muhimmanci kwarai da gaske wajen mutum ya zama mai kyakkyawan mu'amala da mutane duk mutumin da zai kiyaye mu'amalarsa da Allah ta'ala amma ba zai kiyaye mu'amalarsa da mutane ta yi kyau ba kar ya tsammanin zai sha a nan duniya kai tsaye kar ya tsammanin zai tafi aljanna da wuri ran tashin alkiyama dan mutum ya bawa Allah hakkinsa bai baiwa sauran jama'a hakkokin da suka kamata ya ba su ba mu yi wa kanmu mu faɗa sosai wannan mu'amala din ta yi karanci a tsakaninmu eh ta yi karanci a tsakaninmu amana ta yi karanci gaskiya ta yi karanci haƙuri ya yi karanci juriya ta yi karanci ta ko ina baki ɗaya kowa yadda ka san an halicce shi ne aka tara masa fushi a cikin rayuwarsa kunya duk ta kawo daga cikin rayuwarmu kawaici da sanin ya kamata sun kawo daga cikin rayuwarmu dattaku ya kauce daga cikin rayuwarmu kowa san kai ya yi yawa yawan da ya wuce lissafi a cikin rayuwarmu wanda bai kamata a ce mu mun yi wa kanmu irin wannan kasasaba ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi ta magana akan makusanci da dangi ya yi ta magana akan sadar da zumunci ya yi ta magana akan kawaici ya yi magana akan haƙuri Ina cewa ɗaya daga cikin sahabbansa al-ashaj bin qais radiyallahu anhu kamar yadda al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya fidda hadisin ina ganin ashaq muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi alaihi a cikin makarimul akhlaq yayi dogon maganganu akan wannan hadisin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke ce masa ya kai al-ashad bin qais inna fika khaslataini yuhibbuhumullah yuhibbuhumullah huma Allah kana da wasu halaye guda biyu kyawawa Allah na son halayen guda biyu Allah na son su kana da wasu halaye guda biyu Allah na son wa'annan halaye guda biyu ya ce wanne ne ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce alhaya wal anad kana da ɗabi'a ta kawaici da kunya kana da ɗabi'a na bin abu sannu sannu ya ce wannan halayen guda biyun da nake da su ɗin nan kuma allah ke san su ni ne na samu su ko haka allah tuntun ya gina ni akan su ya ce a haka allah ya gina ka akan su ya ce na gode wa allah da ya gina ni akan wasu halaye guda biyu da yake san su to kun ga tunda an ce allah na san su to kenan wannan ke gwada mai wannan halayen allah na san sa to kenan idan ba ka da wannan halin ko ban da shi sai in kokata zama mai kawaici in kokata zama mai bin abu a hasannu a sannu yan uwa masu albarka a wannan satin anan zamu dakata insha Allahul Karim abin da muka faɗi daidai Allah ta'ala ya bamu lada akai gudu mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب